bisa ga duka alamu wannan mataki na koran makiya da gwamnan jihar Benue Mr Samuel Otume dauka zai ma ci gaba da nija ce ce a tsakanin kungiyoyin Fulani makiyaya da ya rajin kare haƙƙin bani Adama da kuma gwamnatin jihar Benue a bangare guda domin ko a ranar Alhamis da ta gabata sai da gwamnan jihar Benue Samuel Otum ya sake nana ta cewa sun ɗau wannan mataki ne domin kare rayukan al'ummar jihar bisa abin da ya kira hare-haren da fulani makiya ke kaiwa a wasu yankunan jihar sa to sai dai kuma tuni ma kungiyoyin makiya fulani a najeriya suka soma mai da martani da cewa fa ba za su amince ba yayin da masana ma ke ganin fa akwai buƙatar kai zuciya nesa alhaji alkali bello wazirin madagali da ke zama jagoran kungiyar makiyaya ta weli katin riyaras a najeriya ya ce sun yi tar da kalaman da gwamnan jihar benue ke cikin kwanakin nan wanda a don haka ne ma ya ce za su shirya wani gangami na musamman a birnin tarayya abuja domin mika kukansu ga gwamnatin kasar za mu haɗu a abuja mu yi inviting duk makiyayi a nigeria daga garin da yake kar ya shiga mota kar ya hau keke kar ya hau jirgi da kafa sai mun je ofishin shugaban kasa mu gabatar da hujjoji mu nuna musu cewa mu dinna ma mu yan nigeria ne don duk dan eh, kasa dole ne ya bi dokar kasansa tun 1806 akwai fulani makiyaya a nigeria ba su da aboki illa manomi manomi bai da aboki a nigeria illa makiyayi saboda haka kowa yana taimakon dan uwan shi kamar shugaban waitwelin shi ma shugaban kungiyar tabita fula kujo da jam ta najeriya alhaji abdu bali ya ko shawarci gwamnatin jihar benue ne da a koma a hau teburin sulhu domin gano bakin zarin magance irin fitattunun da ke akwa tsakanin fulani makiya da kuma wasu kabilun jihar benue Ci gwamnatin biniyoyi ta koma ta tattauna ta gane duk abin da ya faɗa ba bisa hanya ba domin me domin yadda kowa yake dan najeriya haka ba fulatani yake dan najeriya ne in ma wani fitintinun da suke faruwa a najeriya wani lokaci ba fulani ba ne masu ke kawo fitintinu ai tsakanin gabilu da gabilu ma akwai fada kama wani zai tunani kan cewa eh, alhaji abdul bali watakila ruwa baya tsami banza watakila tsokanar da fulani makiya yake yi eh, jihar Bino shi ya jawo ɗaukar wani mataki a kananan hukumomi ai ba wani maganan tsokanan da fulani suke yi a ƙasar najeriya kowa ma ya sani ba fulatani yanzu bai da gata a najeriya bai da abin fada a najeriya duk wani abin da wani daban ya zo ya yi sai a ce ba fulatani ne wani lokaci kuma za ka samu tsakanin kabilu da kabilu ne ake fada ga masana irin su barista sanda joshua wigira wannan fafutuka kuma lauya mai zaman kansa a najeriya da ku ganin ma akwai buƙatar katun ta natsu a wannan lamari. A gaskiya ya zarce ka'ida babu doka baya da hurumin da zai ce wasu mutane su a yi bincike sannan lalle lalle yana da laifi a hukunta shi hmm. amma gwamna ya tashi a wasu su fice gaskiya ba da wannan kuma to kamar su kuma ɗaya bangaren kofa eh. da ana gani kamar kan cewa watakila su ne ke jawo irin waɗannan abubuwa mata gwamnati ta haɗa kan mutane a zauna a yi bincike menene yake kawo wannan fitinan kuma menene mafita daga wannan makiya nesa. Ba ma tun yau bane ma ake samun rashin jituwa tsakanin makiya Fulani da kuma gwamnatin jihar Benue wanda a baya ma kai makiyayan cewa jihar ba ku gasa rayuka da aka yi. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.